والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da shida ga watan jumadin asir da shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira ɗaya ga watan yuli na shekara ta dubu biyu da shida na tafiya don ci gaba da karatun littafin mu na albarka a biyar da salihi wannan kuma shi ne sarrafin na tasa'in da bakwai za mu tashi babu آداب المجلس والجليس haka ne ko babun da makarantar shi ne babu jawazin istirqa'i alal kafa babun da yake nuna halaccin yin rigingine mutum ya kwanta a kan iya wannan shi ne karshen abin da muke yau za mu tashi babu adabin majalisi wal babu babun da yake magana a kan ladubban wurin zama da ladubban shi mai zaune a wurin al majalis wurin zama wurin da za ku zauna ku yi hira ko a kofar gidan wani ko kofar kantin wani ko zauren wani ko a kwanan wani a koma ina ne duk wani wuri da zai haɗa ka tsakanin ka da wani ko zauna don tattauna waɗansu lamurra masu alaƙa da addini ko rayuwa me na dukkan irin wannan wuri sannan aljalis abokin zama menene ladabin abokin zama gaba da ɗan uwansa علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفكروا وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه آه، متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi kan Umar Allah ya kare ta gare Abdullahi kan Umar yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya da mulki tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi kar dayan ku ya tashi wani daga wurin zamansa kuma ya su fihi dan shi ya zauna a waje. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kar ka zo waje ka ci wani tashi in zauna walakin tawassa'u wa tafassahu daidai tawassa'u ku dan yalwata wa ɗan wa matsa wannan ya buɗa wannan ya buɗa har sai wanda ya zo daga ƙarshe ɗin ya samu inda zai shiga a tsakiya amma da dai ya tashi wani shi ya zauna a wajen wato wannan daga cikin ladabba na wurin zama da ya kamata a ce mun kiyaye su amma idan mutum shi da kansa ne ya tashi dan kai ba kai ka tashe shi ba to a nan malamai sun tattauna a kai waɗansu suna ganin wato bai kamata ka zauna ba tawadu shi ne ka tattaitu a inda wurin da yake shi ne na ƙarshe da ka samu waɗansu suna ganin tun da shi ya tashi ya bar maka to wannan ba ka shiga cikin nan to hadisin shi ne kai ka tafi domin lokacin da ka tashi ne akwai wani nau'i na titi da kanka a kanka to wannan bai halatta ba daidai bane ba yakan gadaro mutum da mutum girman kai in ya saba yi yau da gobe yau da gobe وكان ابن Umar اذا قام له رجل عبد Abdullahi بن Umar ya kasance idan mutum ya tashi kai ya bashi waje ne majalisi daga wajen zaman sa lam da lafi shi kan baya zama a waya ko kai ka tashi shi ba zai zauna ba haka Abdullah bin Umar ya saba wannan hadisi muttafaqun alayhi al-Imam al-Bukhari دا الإمام مسلم سكن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم an kai ko hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare shi a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan ɗayan ku ya tashi daga majalisi wata bukata ta sa ya tashi ya je ya gama biyan bukatar su sai kuma ya dawo a huwa a haƙƙo bihi to shi ya fi tantantar wurinsa kamar yanzu a nan muna cikin masallaci duk mun zauna don karatu sai kai da cikin wata bukata za ta kai gobe ko dai ya sha ruwa ko dai ya jaddada alwala ko dai ya karɓo wani abu ko ya karɓo wani abu lokacin da ya dawo su a bubbuɗa masa ya har wajen su da ya tashi kar wani ya tsare masa waje ya gaje masa waje don ya tashi shi fa dama shi tashin da yi ya faɗa ko an ga alamun cewa ba da niyyar dawo ya faɗa cewa ba zan dawo to ga wannan ba za a tsaya jiran amma matukar akwai alamun zai dawo to za a bar masa ka ko da wani ya zauna idan ya dawo dole ya sake bar masa ka wannan dabi ne cikin ladabba na addinin musulunci da ya zama wajibi su kiyaye kan tabarma ne ko kan kujera ne ko kan banki ne ko kan gargari ne ko kan bani ne ne in ta wurin zama ne وانا حديث رواه مسلم رواه مسلم ya وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن جابر بن سمر يتي منكسر شيء دم من دوجا عند صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي mu yakan zauna ne a inda wuri ya kware masa wato inda ya samu ƙarshe inda ba kowa ne yake zama ba ya cewa sai an babbuta ya wuce can gaba inda za a hango su wannan shi ne da kawai da sahabbai suke yi kamar yanzu a nan gurin an zo masallaci ana cikin sauraron darasi sai wani ya zo sai ce dole sai ya shigo ciki ya mutunta mutane sai ce sai ya shiga can gurin kuma ya mutunta mutane inda riga babu kowa sai ne karshe inda ba kowa sai ya fada abin zaman sai zauna kuma shi ya tattamin sai zauna a kai kuma su tsona ko ya duk abin da zai wannan shine ya dace da daidai saboda dai shi sai ya ke to cikin masallaci za a yi ta matsatan matsatan yana tsuntsulla ga jama'a sannan hakan yana bayuwa zuwa ga kauce hankalin mutane daga sauraron abin da suke saurare wannan hadisi rawahu abu dawud والترمذي وقال حديث حسن حديث حسن وعن ابي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال عن تقول ابو عبد الله الكنية سجن سنن سلمان الفارسي قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثلا الله تعالى من الله ثبت دريس ياتي لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويتجن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يوقف إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري wannan hadisi na Sulman al-Farisi yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yaztasilu ahadu la yaztasilu rajulun yawm al-jum'a ba yadda za a mutum yayi wanka a ranar juma'a dalilin cewa wanka ne na juma'a wa yatasahharu ma tafa'a min tuhurihi ya tsarkake abin da ya sami iko daga cikin min tuhurin ya tsarkaka daga abin da ya so ya tsarkaka da shi wato ya wanka ya tuka ya kusa da dattin jikinsa wa yadhilu min dubihi ya kafa mai shi ka biya halatta ka ya masu min tsibi ne ko ya shafa turaren gidansa turaren gidan ko nashi ko na masu sabi ya halatta ya shafa idan idan turare ya ke kwanci na mata ne tsantsa dokar mutum ya sa don tare zama maka malon ɗan daudu amma idan turare dama akwai tarayya tsakanin maza da mata kowa na sawa to ko na matarsa ko na duk halatta ka bayan da za a yi hakan sun mai ya furzu sannan ya fita daga gida kala yi fadi kubai da sunai bai raba tsakanin mutane biyu ba a wurin zama lokacin da ya je masallaci sun mai fami ma ku ji ba lahu sannan ya sallaci abin da Allah ya rubuta shi zai sallata a wannan yini sun mai yun fito za ta kallama imam sannan ya yi shiru lokacin da liman ke yin hudu mutum ba zai aikata waɗannan al'amura ba illa kuti ba إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفي في أن غافر كامسا أبن دي يتكان من الجمعة دكي جمعة ذنبان دي كنانا في أحسن كلمة أساكمكم وأنا أيوكا ذنب يتبين لي أيوكا فرقوا يا يوانكا على الجمعة sannan ya shafa mai ko turare sannan ya fita ya je ya zauna bai raba tsakanin mutane biyu ba ma'ana kar mutane suna haɗe cikin ka buɗe ka zauna a cikin kun gane sannan kuma ya sallaci abinda Allah ya rubuta zai sallata lokacin da ya shiga masallaci raka a biyu yayi raka a hudu ne raka a shida goma sha biyu dozin ɗaya yayi ya sallaci abinda Allah ya kaddara masa ya sallata sannan da liman ya fito yana fito ba kuma ya yi shiru bai ce komai ba ababai guda biyar idan mutum ya yi su to manzo Allah ce hakan ba za ta faru ba fa sai an gafarta maka abin da ke tsakanin wannan juma'ar da ɗaya juma'ar ina ba za mu to wankan juma'a mustahabi ne duka da zance mafi inganci har malaman da suke wajen tafi da sai ibn hazm amma dai zance mafi inganci mustahabi ne hadisi cikin bukhari sun nuna haka sannan kuma shi ko shafa turare shi ma dai mustahabi ne rashin raba mutane guda biyu wannan wajibi ne kar su raba mutane biyu sallatar abin da Allah ya kaddara zai sallata bayan ya je masallaci wannan shi ma mustahabi ne ba wajibi bace nafilar da ake yi ta kafin juma'a wato sai wannan ya nuna ita hukan ita sallan nafila da ake a masallaci ranar juma'a ta sha bamban da sallolin da ake kira arrawati kuma arrawati raka'a goma sha biyu a tsakanin dare da yini waɗanda ake yin su a lokutan salloli da cikin salloli biyar na yi yini raka a shi da lokacin azhar hudu kafin biyu bayanta. ko in ka ga dama biyu kafin ta hudu bayan idan sai raka a biyu bayan maghrib a ga takwas kenan sai raka a biyu bayan sallar isha'i kaga goma kenan sai raka a biyu na kafin sallar asubahi da kafin alfajir in ka haɗa raka a biyu hadisin muslim ya ce duk wanda ya nazarci wannan Allah zai gina masa gida a cikin aljanna to amma kaga a raka'o'in da ake yi na idan an shiga masallaci kafin neman ya fara hudubar juma'a a ranar juma'a to waɗannan ba su da adadi biyu mafi karancin abin da za su kenan su ne tahiyatul masjid wanda zai mafi inganci wajibi ne abin da to za a kan biyu ta yi hudu ta yi shida ka yi takwas ka yi goma ko sha biyu ko sha hudu ko ashirin sai ya halatta su babu iyaka kaga su ba su da alaƙa da rawati na yau da gobe kan wannan ake ban da ranar juma'a mahallu shahid manzo Allah ke summa yusalli ma kutiba lahu ya sallaci abin da aka kaddara masa su zai sallata kaga babu adadi kenan amma idan liman ya riga ya fito an fara hudu ba to a wannan lokacin raka'a biyu ke musu tayyidul musu sai za su ina ba ta amfani daga wannan lokaci kuma ba za ka kara ba kan biki na tun da ana cikin sauraron matsalar juma'a ɗan sauraron matsalar juma'a din ya fi karfi shaitar antuwa sama da sallolin nafilar da za ka shagalta da su a lokacin waɗanda ba ta iyyatul masjid ba ta iyyatul masjid wajibi amma sauran na nafilar a lokacin ba wajibi ba ne sauraron hudubar juma'a kuma wajibi ne na haka sai a gabatar da sauraro a kan shagaltuwa da sallolin nafila yayin jiro ne ina jin mutum kudi irin matsalar wannan sun mai yun fito da za ta kallama liman yi su lokacin da liman ke yin magana wannan ma wajibi domin idan mutum ya zance to haka ma ya rusa masa ladar juma'a su sai dai a baki ladan sallah a zahar kamar da hadisin annabi ya nuna ko da kuma wani da yake yin surutu kace da shi yi shiru da Allah to kai kanta baka da juma'a balle kana ciwon ta sai ka bari har sai an gama shi ke nan daga baya tana masa a jerin muka ba jerin zuma ba رواه البخاري وعن عمرو بن سعيد عن ابي عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا عمرو بن سعيد لجماعه جنزل بتاعتنسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله تعالى مسلم الله ثبت جريد ياتي لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما أقول في كتبوما أدوان جمعة لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين باش هلكا مسلم يربى كتانا متى يجود في حقيق إلا بإذنهما سيد إذنه وانا دوانا سنة زوني أمانا لسن الله أول شيء ده بس الذكر ofe da zuwa shi da wasu masu wani ne a masallaci ko a masallaci ko a wajen masallaci ko a wajen majalisin ko a na al'amuran duniya mutane biyu na zaune kai cikin Allah kudin buɗa mu kai ku zauna dole sai kaje kai kira ba sai sun yi zuri in sun yi zuri amma sai yi zuri ba to da Allah rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنه كان يقول أن كان متى يسير بإذنه sannan ila mutum ya iya cewa wannan ana nufi in su biyu ne ta iya kamar wuri da yawa ga waɗansu a can da waɗansu a can sai waɗansu guda biyu suka ci gefe guda suna suna zaune sai ka zo kuma ka ci sai ka da sosai to yana magana akan waɗannan sai sai to amma idan ana cikin taron jama'a fa domin kuma ma hannun ma ba zai halatta ba sai dai ka yalwata in yalwata sun kuma da muku kudi amma in ka ce a ah, da Allah da kan wannan nan mana cikin wani gani ko ta tuna wannan kuma sai su kyale kuma ne وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من جلس وسط الحلقة رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذي عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو لعن الله على لسان محمد من جلس وسط الحلقة قال الترمذي حديث حسن تسميه wani hadisin baiki suka zalance wanda yake mafi injin an gane su da hadisin ya inganta abin da yake nufi an la'anci wanda ya zauna a tsakiyar majalisi kuma mutane sun zauna sun yi da'ira sai kuma ka zauna a tsakiyar dan halka din shi ne da'ira da mutane za su yi a wajen zama mutane sun yi da'ira ko don cin abinci ko don tattaunawa ko don kusurin mutane zan zauna su yi da'ira su yi kewaye to wanda ya zauna a tsakiyar wannan da'irar Allah a ce shi da hadisi ya inganta abin da yake da shi amma hadisin ba yake da haka ke nan abinda hadisi ke nuna ba za mu ɗauka haka ɗin ba ne ba cewa da an ta hau kan wanda ya zauna a tsakiyar jami'a ina ba za mu yi wannan ne wa wani ɗan bida ilzami yake cewa shi hadisi ingantacce ne zan za a ce akwai hadisi da iki da ce dan kika hadisi ingantacce ne ke za ka ji sama da ni yake saboda da nace kuna yin da'ira ta zikiri kukan shimfa da kyalli kuma kuka sai annabi na zaune a wajen da abubakar da umar da usman da ali duk suna zaune a wajen sannan shehu su jani ba kuma yana zaune a wajen da kuma ka hadisin yayin nan sai ya shuru a turafin a turafin shi ne ya ce hadisin da biyu ko kuma rusa a kidar ya ce ba sa wajen ko sai ya rusa ko dai ya ta hadisin da biyu ne ko kuma ya ce ba sa wajen in وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول خير المجالس اوثقها رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخاري. وتو عن شرط حديث ابو سعيد الخدري حتى تكاد تابعي يكي na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa khairul majalisi aw saquha daji cikin majalisi shine majalisin da ya faɗi wato shine majalisi mafi alheri ke haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa cikin hadisi idan take wato kenan ana son wurin zama da yake da yawa ba a son wurin zama kuntatacce ko ka jazu za ka yi a gidanka ta yi ku jazu yawa tafi ko tabar ma za ka yi ta tabar ma yin wasasciya a madadin a kwantace wurin zama idan kuma mata za ka gina gida inda hali ka yi falo wadatacce kar ka yi falo a kwantace an fi so komai ka yi da auki musamman wannan nuna kai musamman jama'a ne jama'a na zuwa wurin ka da yawa kar a kuɗi. amma irin ɗan falo ɗan kankani ɗan kut suke nan ba baka da mutane ko ba ka hulɗa da jama'a ko hulɗa ka sau da ke kawai daga waje kowa a yi san a yi kan kansa. Kayar majalisi a wusa'uha مفي في كل مجلس يجينا مفي في الورثة رواه أبو داود الإسلام السيئين على شرط البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقول من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح an sai kuma daga abu hurera Allah shi kare da gari yake manzo Allah ya ce dukkan wanda ya zauna a wani majalisi a gida ne a masallaci ne a kofar gida ne su wani wurin zama fasasura fihi lagatuhu surukansa marasa amfani suka yawaita a wajen shine Allah zance marar fa'ida wanda ba zikiri ba ba ya da ilimi ba ba fatawa ba haka kawai albasi an ce ta ce sun ce kasura fihi na zato makala kamar an yi kowa min majalisi kafin ya tashi daga wajen sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji haɗe da godiya da yabo ashhadu an la ilaha illa an ina shaida babu abin bauta bisa da tantanta sai kai astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk ina neman gafar ka ya ubangiji ina tuba zuwa gare ka ba yanda za a yi mutum ya faɗi wannan illa gofira da kuma kana fi majalisi zalik ce an gafarta masa irin abin da ya kasance a wannan majalisin nashi na surutun da ya yi marasa amfani za a gafarta masa labar da ya yi za a gafarta masa arwahu tirmidhi wa sun hasunan hasanun ba sai dai zantuka da muke marasa amfani a majalisi waɗanda ta iya cutar da mutum a iri duniya akwai wanda sun kuma haƙƙin mutane akwai wanda kuma saba wa ubangiji yanzu wanda ya zauna ya yi ta ƙarya yi ta kuri yana kawo labarai ba yadda suke ba an ce kin yi a majalisun kaga wannan da shiga haƙƙin zuwa ba galibi ƙarya da ne da labarai ba yadda suke ba amma dan ya kuluru ta kansa ko kuma dan ya a yi saba da dariya ana ta dariya ko da a yi ta sauraron shi ba a san a tashi idan an je wajensa to waɗannan ayyukan ne na sabo to akwai kuma wanda su kuma ya ce cikin haƙƙin mutane kamar ni da mutane da jiba to ni da mutane da jiba ɗin nan akwai buƙatar wanda ta shiga haƙƙin ta ne ya ce maka ina fata mu irin waɗancan wanda yake sabo ne tsakanin ka da wani to wannan kafara ta majalis tana da tasiri wajen kankare zunuban amma shiga haƙƙin mutane abu ne mai nauyi matuƙa ƙwarai da Allah tsare وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا ابو هريره ان تكار الداء دريتي يجي من الله صلى الله عليه وسلم يا كسن كينا تيوا هو هنا كده هنا وعن ابي برزه رضي الله عنه قال وعن أبي برزة barza Allah ya قال ta كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من آه، المجلس ماذا الله يا كفنتي ينا فتا بآخرة أكثر يوسع أيوة. إذا أراد أن يقوم من المجلس إن يكون يتاثر كمجلس في باين أن يرى يكفي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wato menene abi barza ke nufi ya kulu bi asira yana nufin a ƙarshen ƙarshen wa annabi wanda ke nuna ake hukuncin ba a shafi shi ba tabbatacce ne har annabi bar duniya yana yi فقال رجل يا رسول الله sai wani mutum yake ya manzan Allah innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma mada kai kakan faɗi wani zance a yanzu da can ba ka faɗi قال في من ذا التي ذلك كفارة لما يقول في المجلس قلنا نزل سند كذي كفارة للا أبين في كسل سواء مجلس إلى سنوكي يجب في سنة تنجز وما تكفارة وكان جينا لبستين لا تبقى مجلس في مسيح فيها يوانا كل لوك سنة زي كذا كسر سواء كرم توانا عقوية بروكا رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله بن المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسنادي حديث النبي يسدي وأن الكفارة النبي جاء لكم محدثين محدثة بأئم محدثة كما تم ذلك الخير وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مجلس قلما آه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات abdullahi da umar yace kaɗan ne manzo Allah zai zauna a wani majalisi ya tashi fate sai ya fito waɗannan addu'o'i menene su اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليتيم ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مكئنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا من لا يرحمنا رواه الترمذي وقال حديث حسن وانما abdullahi da umar ce da wuya annabi zauna waje ya tashi ba tare da faɗi wannan ba wato in ya zauna ko goma a waje, to za ka samu ko bakwai ya karanta wannan addu'ar kafin ya kai kila ko uku ne bai karanta ta ko uku ne bai karanta ta ba ya karanta kamar wasan ta ta mutum to wannan ba ke nan ita ma zikiri ne daga cikin zikirai na wurin zama bayan an tashi kafin mutum ya farwaja menene ma'anarsa ma'anarta Allahumma qasim lana min khashyatik ya Allah raba mana wani kaso na jin tsoronka ma ta hulu bihi bainana wa baina ma fiik irin abin da shi ne za ka shiga tsakanin mu da yi saba masa ka babu wani rabo na karkawa da jin tsoro wani da shi ne za ka sanya katangar karfe tsakanin mu da mun saba masa dan abin da ke hana mutum ya saba wa Allah shine ne jin tsoron ubangiji to ka ba mu rabo da nasibi na jin tsoron da zai zama kasan da karfi tsakanin mu da kafa masa wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka ka raba mana wani kaso na da'a da biyayyarka irin wanda shi za ka shigar da aljannar ka. ka isar da mu har mu samu shiga aljanna aikin da'a wa min al-yaqin ma tuhawwil bihi alaina masa'ib ad-dunya ka kafa mana wani rabo ne yaqini irin wanda da shi za ka sauƙaƙa mana musibin duniya duk mutumin da yake da yake ne idan wata musiba ta duniya ta sami ta ba ta gidi ta sai ki zo masa da sauƙi ya yi rikin ne ya yi asara ne gida ya kone mota ta kone wata hasara wata faduwa a kasuwa to in yana da yake ne tsakanin da ubangiji ya san allah da ya hana shi wannan kuma zai ba shi sama da wannan ya san allah da ya ba shi wannan zai iya rikon ya masa minti minti a kan wannan sai wannan ya sauƙaƙa masa ne a raɗaɗin ita musiba shi ne wa min ne ma tu hawwilu bihi alaina mafa'ib ad-dunya raba mana wani rabo mai kini irin wanda da shi za ka sauƙaƙa mana musibin duniya kar mu ji su a tattare da su اللهم مسكئنا بأسمائنا يا الله تسام مولي دجمو morewa da ji ji ne zan so kana ji lafiyayyen ji ba ta yi rubban sauki sannan kuma kana jin alkhairi ba ta bi ba wa abu na da gannan mu ka sa mu ji daɗi mu more da ganin mu ya zan so cewa kana gani ba tangarɗa a cikin ganin ka kuma kana kallon alkhairi ba ta bi ba wa kuwatina ma a sana ka sa mu more da ƙarfin jikinmu da kuzari ne da mu tashi mu kai mu komo matukar ta bar mu a rayuwar duniya to zan to mun riba da karfin jikin mu ma'ana kar ka kwance karfi a jikin mu sai da tashi da kar zama da kyar sai da kanga ko wani abu kan kuma ka abin da addu'a ce ba ta zama ba waja'alhu warisa minna waja'alhu ka sanya dukkan wannan abin da wato abin da muka ambata cikin addu'an nan alwarisa minna abin da za a gaje shi a wajen mu ko abin da muka gaje shi abin da za su jina abin da za su shiga wani gobe su har su yi mutu kan rayuwar ba don kan da zai gaje wannan kun gane ko waje alfahar na alaman zalamana sanya fansar mu ɗaukan fansar mu a kan duk wanda ya zalunce mu duk wanda ya zalunce mu za a wuri da babu damar ɗaukar fansa ko karama mana a madadin mu ina fata mu fahimta wankurna alaman adana ka taimake mu akan abokin adawa ne abokin adawa saboda dalili na akida saboda dalili na addini sai ake son ka samu taimako wanda yake jin ka dan taimako ne ka ga yaran wannan kike zama kansa mai jin ka dan taimako ne zai zama mummuni amma wanda yake kin ka dan kana da kuɗi wanda yake kin ka dan kana da ilimi wanda yake kin ka dan kasu zaɓe wanda yake kin ka dan kasuwar ka ta haɓaka wannan har iya samun hannun mai to wannan irin taimakon da za a yi maka a kansa ba irin taimakon da za a yi maka a kan wancan ba taimakon da za a yi maka a kan wanda yake kafiri shine ubangiji ta ala ya rusa shi a madadinka ya kire rakonsa a madadinka ya warware maka makin kansa a madadinka amma taimakon da za a yi maka a kan wancan duk irin sharrin da ba sai da shi kare su na fara kan ka to an ta miki shakan ko da shi ba mai masa da sharri ba sai ba ka nufin mun ne dan uwanka da sharri amma kana roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin dukkan wani ma'abuci sharri ba in yana cikin mummune ko da shi ka ina fata mu dan kar ka dauka sun da yana ci na ni ma bari in ci don da amfanin ka kai wanda ya kaso wanda yake ci ka kaso su dan yana da imani kai ibada ce Ko da shi baya san kafiri kuma kaskiti tunda baya da imani wannan ibada ce ko da shi yana san ba a gina soyayya ko kiyayya kan ganin dama ko ya yamin daɗi a rai ko a kan wani abu da wani ma kai ma ba karama ba biki bane ba aqida ce alwala wal bara aqida ce daga cikin aqidun musulunci mun muni kan nasu reshe ne na san Allah da son manzon Allah wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah kakan ki kafiri kin nabi rece ne na kiyayyar da yake wa Allah da kiyayyar da yake wa manzon Allah sai ba sai kuke kike taunan ba dan kai kanka ba kai kai kai ko kin ka ba kai kai kai kaga fahimtar wannan ba karama abu ne a yau mutane kan so wanda yake son su ko da yana kin Allah da manzon sa hakan wanda yake kin su ko da yana son Allah da manzon kinka da yake a matsayinsa na mummuni ba yana kinka bane dan kalmar shahada yana kinka dan wata sura da kafi ka fi su kuɗi ka fi su kan halitta ka fi su karatu ka fi su kaza ka fi su kaza duk zai iya kai ka fi su wadata ka fi su wani abu duk zai iya kai ka dalilin wani. ka kayar da shi a zaɓe duk zai iya kai ka kan wani. ba ma wata kiyayya ce wadda ba ta da ba kiyayya ce wadda manufarta aikin sabo ne shi abin da yake ya saka baka zai ka ba alkabatar amma ba su kai da cikin musulunci ina ga mun mun ko tun da ko bai fita daga cikin musulunci ba ka za ka ci ba ka ci ba za ka ci na daga cikin son ka shi ne da za ka yi masa karin masa zuwa Allah ya shirye shi ya daina kino da ke ya ba mu ne kan wani ina fata musu ne na daga cikin so da za ka yi gabatar da da'awa gare shi ya daina kiriya ya daina hasada ya daina nan kufanci da haka ba a yi tsayayya ko soyayya ta zanto kamar da ke yini yi maka karyar da su ta zo ba haka ake yi ba kare da musulmi Allah ta mun kai wannan bayan wansurna ala alaman adana wala ta na bidin na ya Allah karka sanya musibar musulmin addinin mu duk wanda aka kare shi daga musibar ta addini an kare musibar ta addini musibar duniya da musibar ta addini musibar addini a zata ta zama tarihin salat wannan musibar ce da addini musibar ta addini a zata na bid'a musibar ta addini a zata na shirka musibar ta addini tana fifita al'ada a kan sunar annabi wannan tana cikin musiba addini musiba ce ta addini a zata tarkake bukadirata min al-fakara kamar mutum yana tata ko yana zura ko yana tata yana zalunci yana fashi duk wannan musiba ce ta addini yin amfani da kayan maye duk musiba ce ta ne ta addini ita annabi ke roƙo a nan gudun la ta ga almusiba ta na fi dinin amma musiba ta kafa ta kasuwa ba ka samu riba ba kayo tsari ta faɗi duk wannan musiba ce ta ne a duniya ba ta addini ba tana da sauki ita idan ta yi haƙuri a kanta sai Allah ya ba ka lada ta ga ya fi abin da za ta samu na riba da amma wancan ko musiba ta addini wato ba kalamar hasara da kuma da rayuwa wancan ko ba ta zama hasara sai in mutum ya yi fushi da Allah amma ta addini kuwa takan zama hasara ga bawa har sai lokacin da ya ba ta wata nasuha ina jin mun mun kalla kaga duk cikin kazo in annabi za ka samu akwai hikima la taj'al na fi dinina ولا تجعل الدنيا اكبر همنا كركم يد الدنيا تزنتو ita ce mafi girman abu da ke da muhimmanci a wurin mu. sanya addini shi ne abin da ya komai muhimmanci a mu ba duniya ba ba motar shiga ba ba gidan zama ba ba kuɗin da za a tura a aljihu ko a ajiya a tutu ba a gida ko a wuri wannan ba ce muhimmanci ba ka abin da ya muhimmanci addinin ka idar ka musuluncin ka uwan ka mummunai kun fi komu yan nau ta samu muhimmanci yanzu wannan addu'a an yi kowa bukatuwa zuwa gare ta a wannan zamanin da muke a yau babban abin da ya fi muhimmanci a wurin dama daga cikin musulmi shi ne addinin su ko kuma duniyar su ko ta hanyar zalunci ko ta hanyar miliyoyin kuɗi a kansu mutum ya iya dama ya rusa addini ya iya su kan gidan rediyo ya yi kalmomin rida kan kawai an ba shi kungilar da ya samu miliyan ɗaya ko miliyan biyu abin da ke kan zai ce masa fuskarar da idan ka rinta da gaba ka ajiye su da kawai inna Allah da kuro rahim wannan wahayi ke kai wala ma ba daga ilimina karka mai da duniya ta zanto ita ce makonar ilimin mu kai siyasa idan an tambaye ni ta duniya na sani amma idan an tambaye ni hukunce hukuncen alwala da wankan janaba da taimawa ban sani ba duk labarin kwallo idan an tambaye ni zai iya ba da analysis amma ban san matsaloli na ake da ba na iya bayanin a tasabu tauhidus sala rabe-raben tauhidi guda uku duk tarihin wani tsararren ɗan kwallo ko ɗan wasan kwaikwayo kawce wa ranar fim a gida ko a waje ta san shi amma idan an tambaye ka tarihin kwalafa wa za shi duna guda hudu ba ka sani ba Allah a shi rasul mubashiru da bil janna goma da aka wa bisara da aljanna duk ba ka ba za ka iya bada bayanin yakin duniya na ƙura a shekara ta nawa a wasu aka kare yakin duniya na biyu a wasu shekara aka a wasu aka kare wata ƙasa kai wa Nijar ko Najeriya mulkin mallaka a shekara nawa take da ƙasar a shekara nawa aka samu yancin kai duk ka iya bada bayanin wannan amma ba sa iya bayanin yakin badar a wata shekara menene sababban yakin menene sakamakon yakin ko yakin Uhud ko gazatul ashab al-ahzab ko gazatul bani bani kainuqa ko gazatul bani quraiza ko ta bani nadir ba sa iya bayani game da tarihin musulunci ko sirar annabi amma duniya ke idan an tambaye ka yaushe wani ya ci zaɓe yaushe wani ya faɗi shekara na wani ya mulki ruwa ya mulkokinsa duk ya san nan su manzo Allah ke roƙo kare zama haka la ta ji ala duniya akbar hamdina wala mabalaga ilmina kar ka kai duniya ta zanto ita ce mafi girman abin da yake da muhimmanci a wajen mu kar ka mai da yake ta zanto ita ce makonar ilimin mu duniya kawai ya zanto mutane sun ji ba ya ala duniya ba ta من الحياة الدنيا وظن عن آخرتهم غافلون wato game da rayuwar duniya ko mai sun sani amma idan an tambaye su lafiya sun zama da balalu wanda aka fara da wutan nan wala ta kalli ba alaina man la yarhamuna ya ubangiji kar ka tsora wani akan mu wanda ba zai ji kanmu ba wannan addu'o'i ya zama domin galibin waɗanda suke kanmu ne waɗanda ba sa jin kanmu ne inda suna jin kan rayuwar mu ba za su tafi yarba ilimi galibin su gabanin mu ba sa wakiltar mu suna wakiltar kawunan su galibin su kujerar da suke ce ba musu cewa aiki ba kawunan su cewa aiki galibi galibi ma'ana idan an samu wanda suke jin tausayin mu ko su tausayi kan mutum da kan kaɗan cikin su gudu wannan yana ɗaya daga cikin abin da za ka karanta idan ka zauna a majalisi kaga wannan na cikin adabul majalisi wato babu wanda ya riba a duniya illa wanda yake riko da sunan annabi dan zai kokari ya haddace waɗannan addu'o'i kuma da kaje ka samu wani wani littafin addu'a wanda wani ya je zauna a gindin wani rami kawai ya rubuta shi ya buga ya kawo ka so kudi yake sai ya kare yi wanda ba su da alaƙa da Allah sai manzon Allah ya ce amma ka duba irin waɗannan rawahu turmizi rawahu bukhari rawahu muslim mutabaqun alayhi rawahu kaza wannan aiki ne. suna cikin fuskar annabi kullu ba ka da saka kan cewa annabi ne faɗi wannan amma duk wani ta da burdin ya sun da burdin da zawuka da yawon hiya bangon dutse da shatato da tsuwaye waɗannan ƴan tsubu ne makarita suka rubuta kuma su jingina wa addini abu shi da abin da fi komai illa Allah ya gana da ba riba irin kana bin sunnar annabi ba hasara irin kana wajen sunnar annabi Allah ya da mu akan sunna ya kuma kace ma kai wa ana bi hurairata haka ne wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala قال sallallahu alaihi صلى الله wa sallam. وسلم manzon Allah ta da mutum tabbata da rishi ya ce ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi ba wadansu mutane da za su tashi daga wani majalisi wurin hira ko wurin nama. ba su ambaci sunan Allah ba a wurin illa qamu an misli jifatihima baki sai sun tashi kamar sun tashi daga gindin gawar gari. kamar sun tashi da kan gawar gari. wa kana lahum hasratan wannan rashin zikirin da suka yi a wajen zai kasance abin na dama a gobe amma idan ka tashi sai suke subhanaka allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كافر الاستيمان كوك حرم توما قدام اسمي حرم توما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حتى يأخذ بك المفاقة والسيمون حديثا وإذن يخلص اللهم قسم لنا من ما تقول به بيننا وبين معصيتك جواب ثم يأخذ بك المفاقة والسيمون حديثي ليس مكانها كامل duk wanda ya zana a magana sai ta ba tare da jiri ba to kamar ya kai daga kan zawar jaki ne sannan hakan zai zama masa hasara da zuciya ga inda muka tsaya ba ka ganin hadisi ne a gaban mu to shi ne tsaya inda hadisi ne tsaya ba wata sabon da ke kara wani lafasa za ka samu ba ruwa ya ke tsoro ba limaman harari ne a makasar da kara وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جيفه همار وكان لهم حسره رواه ابو داود باسناد صحيح كما كرمت وعنه لمن لكم وزاد أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga annabi yana da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma da nasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah ta'ala fihi ba yanzu za a yi mutane su zauna a majalisi da ba su ambaci sunan Allah a cikin sa ba wa lam yusallu ala nabiyihim fihi ko ba su yi wa annabi salati ba a wajen illa kana alaihim sira ba ya kasance wato ainihin a tsara a tattare da su ko na kan tattare da su shi ne shira tawaya ta tare da su cikin addinin su wa in sha azabahum in Allah ya ga dama yi musu azaba wa in sha ghafara lahum in ya ga dama ya gafarta musu tunda ba kafirci suke ba رواه الترمذي وقال حديث حسن وعنه عن alaihi wa alihi wa عليه وآله haka قال هكذا أبو هريرة يقول من الله صلى الله عليه وسلم يأتي man qa'ada maq'adan lam yadhkur Allah ta'ala fihi dukkan wanda ya zauna a wurin zaman da bai ambaci sunan Allah ba ciki kanat alaihi min Allah tira lallai abin da zai auka a kansa daga ubangijinsa ita ce tawaya wa man faja'a mafaja'an muftaja'an dukkan wanda ya kishin gida a wurin wani wuri na kishin gida la yadhkuru Allah ta'ala fihi bai ambaci Allah a wajen ba a wajen ba kanat alaihi min Allah shi ma tawaya za ta kasance a kansa daga ubangijinsa rawahu Abu Dawud wa qad sabaqa qariban wa sarahana as-sirata fi sirrin wannan wannan hadisi ya riga ya bada kan a cikin ruya babin da yake magana akan mafarki wa ya ta'allaku biya da abin da yake da alaka da mafarki ba yasa ake mafarki idan ana cikin barci to barci kuwa karamar mutuwa babbar mutuwa ita ce an zara numfashi a jikin mutum mutuwa shi ne ba a zara ba amma an zare shi koyi ba ka da filin da kai ba ka jin waye waye tafi a yi magana ba to ana ake samun mafarki su ko mafarki gaba ɗayan sa iri uku kyakkyawan mafarki da abin da suke so wanda zai faranta masa rai to wannan kyakkyawan mafarki ne ko man za na fi tilka ajiyo bukaran mu'min wannan bishara sai ta wanda ne ake zan sauko masa sannan kuma ya bayyana a kan cewa duk wanda ya gani ko aka gane masa ɗin to duk sai bishara ce sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mafarki kashi na biyu shine mafarki mutum ya za a da na sharri abin da baya wanda Allah ya nuna wannan da ke san ne ke san da yake sai ya fara naka sai ya nuna maka abin da ba ka so sai kuma mafarki na uku wanda babu alkhairi ko kare wani abin dariya wani girme-girme abu za su hamla ne ina ba za mu wannan ba ya wani hukunci da aka kada da maka kyakkyawan mafarki idan an gani ladabin musulunci a kansa shi ne wato ka ɗauka cewa bukara sai Allah ya maka in ma wani ne ya gane maka ne bukara sai ubangiji ta Allah ya maka kuma kyakkyawan mafarki na gaske wannan ɗaya ne daga cikin kaso arba'in da biyar na annabta kamar da maza Allah bai da cikin hadisi fadi idan ka ga mummunan mafarki kuwa to je kan da yake son ya zama da shi ko ku yi kasa ladabin da aka nuna maka a musulunci to kar ka bai wa kowa labari rukun kyakkyawa kar ka bai wa kowa labari ce wanda kasan ba zai maka hasara ita mahaifi to kamar ya ganna ne a farke la ya zama bi la ya zama sulu shekaru bi idan ba ya ɗaukan misali na abinda malamai suke cewa nan gurbi ne ba wanda zaran ka ga wani mutum a cikin mafarki ya ce ni ne annan ba ko ka ga wani mutum waɗansu a cikin mafarkin suka ce wancan da su gani fa annabi ne ba wannan ke nuna kaga annabi ba mafarki a'a sai in wanda su gani a cikin mafarkin kuskusa kuskofi ne na annabi kaga wannan na buƙatar ka karanta tarihin annabi da su da kuskosin kuskofinsa idan ka ɗauki littafin al-jama'ul muhammadiyya na imamun nasa'i ya yi bayanin kuskofin annabi kuskofi na halitta da kuskofi na ne na halayya ko a cikin sufofin na halitta da na halayya kamar yadda suka zo cikin hadisai hai da cikin san tura ka san ku sai ka ga wani da irin wannan sufofin a cikin mafarki ka ku tabbar annabi da guri sai sai dan bai isa bai ya dauki kamannin annabi a jikinsa da sufofin halittar kuma suna nan a bayyane ba a boye suke ba da kaci kira ne ba dogo bane ba da shirye ba. balarabe ne kwari amma kwarin na karkata zuwa ga jajajaja yana da karan hanci yana da wuciya sallallahu alaihi wasallam yana da saje hadu da gemu tsakanin sajensa da gemunsa baya da farfara da da zauce kwaya ashirin ko ashirin da biyar kamar da ruwaya wasu kanuna kaɗa wasu kanuna a sai da za ka ga mutum a cikin mafarki da komai amma gaba ɗaya sajen su da gemin sa kun kira ce gaba ɗaya babu bukin da yi ce ni na annabi ya zama annabi ko kuma sai ka ganci da gemu a daidai na amma babu kaji ya zama annabi ko sai ka ganci babu gemu babu kaji yi ce shi ne annabi ya zama annabi ba annabi gari ko ku ganci da daidai aka ba annabi gari ko ku ganci dogo dogon da ya wuce misali ba annabi gari ko ka ganshi da kun fata ba rabe ba ko ka ganshi da dafafin hanci ko ka ganshi haƙoranka a haɗe babu wutsiriya ba annabi bane wani. lalle sai ka ganshi da sufofin da littattafan sira da na hadisi suka nuna su ne sufofin annabi waɗanda sai da suka yi bayanin da harshe to sannan da zai zama annabi ka gani shi annabi bai ko kuke ɗan baya yi munkari sai cewa ke ɗan baya yi ɗaukan kamarina lokacin da ke kan ya nuna maka wani gajeren mutum ya ce shi ne annabi to kaga a nan gudun wannan mutum ba annabi ba ne ba da haka ya zama kariya ce ke tsinye maka annabi bai kore ke tsinye maka kariya ba amma ya kore ke tsinye ne ina da fahimtar wannan shi ne sirrin matsala عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أبو سيد الخضري الله تعالى الجابري أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا جاء النبي هذا ممكن الله سبحانه جليل فينا سيوا إذا رأى أهدكم رؤيا يصيبها إذا لم يمكن يدعو مباركين بهيك يسلو إذا أقول بيكي يسلو بيكي مفركين فإنما هي من الله هو من تعالى به فليحمد الله عليه قبولي وأنا ليه تجد الحمد لله الحمد لله الجديد كان أقول لي وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحبه وليحدث بها من يحبه أو رواية يلا بساوى ولا في قولا أو رواية قوة ولا يحدث بها إلا من يحبه كره لا بساوى قوة ولا في قولا وإذا رأى غير ذلك idan mutum ya ga mafarkin da ba wannan ba ba mimma ya karhu cikin manyan abin da yake ci fa inna ma hiya min shaytan wannan da shaytan ne wal yasta izni ba. ya nemi tsari daga sharrin abin da ya gani wala ya zuwa hali ahad sai an masa kowa labarin mafarkin ko da mafarkin ce ka je na yi mugun mafarki ne ne na ga kaza na ga kaza karka ba da labari ko za ka yi shi fa innaha la tadurruhu idan har mutum bai labarta wa kowa ba kan nan kuma ya yayi isti'aza to wannan mugun abin da ne ba zai cutar da shi ba kaga dafa isa daga sharrin abin shine ne abu biyu har ka labarta wa kowa sannan kuma kai ne isti'aza wannan shine sirrin kada da sharrin abu me yasa ba a san ka faɗa wani eh idan ka faɗa wani zai iya fassara ba in ya fassara ko kuskuren fassara sai ya zama ba ina fata an fahimta kaga mutanen annabi yusuf guda biya da guda biyu suka je kurkuku kana zo ma inni a rani آخر الخمرة وقال الآخر إني أراني أهمل فوق رأسي ومن تأكل الطير منه نبينا بتاويله إنا نرد هذا بسك فتح بس بسك كم يفسر ممكن يفسر هنا فسر كما أبو يفسر هي هي أما أحدكم فيسقي ربه الخمرة وأما الآخر فيسلب تأكل الطير من البعض ينكو إيه zai tafi daga kurkuku zai koma wajen gidansa yana shayar da jijiya dama mai baiwa ubangidansa jiya ne sai daga cikin kuwa za a kulle masa kai tsuntsaye da abin da tsuntsa ta aku da tsoro na za za a kulle tsuntsaye su da takar kansa sun ɗayan ya zo yana neman ya yi babu yadda za a yi sai a gobe da amurin da zai yi ta tafiya al'amarin da suka neman ka zawara daga hanzartar manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi الرؤيا على رجل قائل ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت يتي mafarki yana kan fuskan ko yana kan kafar tsuntsu ne matuƙar ba fassara shi ba an fassara shi ko zai faru da aka fassara kada ina masu bala'antuwa da ko idan sun yi mafarki sai sun an fassara mu idan ba su fassara ba daidai ba sai ya faru kaza ko matsalar manzo Allah ce mafarki yana rataye da kafar tso matukar ba fassara shi ba cikin fassara da malamai suka bayar na cewa ma'ana yana rataye da kafar tso ma'ana idan ka kyale shi kila sun yi faru a kanka kila ya faru a kan wani amma da zarar an fassara maka shi to a kanka zai faru yadda ka san tsuntsu yanzu yana kan wannan bishiya da an tashi fa da an jima ya tashi ya koma kan wata da an tashi ya koma kan Ta a cikin duniya ɗaya ma sai ya canza ne shi to haka mafarki ce ko kai cikin ganci inda ba a fassara shi ba zai iya tashi da kan sai faɗa kan wani ya faɗa kan wani ya faɗa kan wani amma da zarar an fassara shi manzo Allah ya ce a ce na da dinka ne idan ka mummunan mafarki shine karka bai wa kowa labari karka je kuma ka nemi fassara a wurin وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga abu ka kansar ansari Allah ta kare ta gare shi ce manzon Allah ya ce arruku ya saliha mafarki sahihi ko mai kyau a wata riwaya arruku ya Hassana ke kyawun mafarki min Allah daga Allah ne wal mummunan mafarki shine al qulum na firgita na duka na wahala من الشيطان ومن الشيطان ومن رأى شيئا يكرهه إذا مجيه كأظن بيكي كي هل ينقص عن شماله ثلاثا يتو في أهقون تنسى سوءكو وليتعوض من الشيطان ومن يمثل الشيطان فإنها لا تضره أكبر بديت مسدسي قوم البعض متفق عليه النفس أظن أكيد النفس نفخ لطيف لا ريب معه wato tofi ɗan kaɗan kaɗan ba su da ƙarfi ba a hankali ba tare da yawo ba wato yi iska a a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi min shaitanir rajim da tofa a hagun ɗinsa har sau uku kun gane shi wato Allah ce in yi haka to da izinin ubangiji wannan abin da ya gani ba zai cutar da shi ba mutarkun alaihi وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga jabir dan abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ya ce idza ra'a ahadukum ar-ru'ya idan idan ku ya zama farki ya karamu wa irin wanda yake ki wal yabsu an yasarihi salatan yato fi abundun su uku wal yastaiz billahi min ash-shaytan salatan yi aza su uku ta yatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi ya canza daga gefen da yake kwanta a kai wannan hadisi kamar wanda yake wanda da yake nufi tofin a haɗe da isti'aza ne isti'aza ka tofa Ya yi isti'aza ka tofa har su to kuma sai ka juya in da tana a bangaren cikin ka dama sai ka juya hagu in da tana hagu sai ka juya dama to ta iya kuma da ka koma ka juya ɗin kuma sai ka ci gaba daidai yin mafarki mummuna to a lokacin in ka farka to sai ka tashi ka yi ba kun ka zaka kuma ku in kada da wannan nan ko bukatar da suna sunna da ko da wata abin in koma kayan ki da sunna in kana dan ya danganci nau'in shekanin da ya zo ya sa kan halke akwai nau'in shekan din da in kai istihaza zai gudu amma da yi shiru zai dawo akwai wanda da kayan istihaza ya gudu ba zai sake dawowa ba ya tafi tsanke yasa istihaza da juyawa da tsaye gefen kamar yi kan soki kenan wannan ya fi amma a kirishin nukul jini sai da sai ka haɗa ta ka kallon da zai da haka wani hadisan musulmi ka haɗa wala sai yi kallon da fila ina fata an fahimta رواه مسلم وعن ابي الاسقع وافلة بن الاسقع رضي الله عنه هذا ابو الاسقع الى وافلة ابن الاسقع الذي قال بهذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم manzo Allah sura da mutum Allah tabbata gare shi yace inna min a'zamil kira na daga cikin mafi girman kariya mafi girman kare rai domin alkira jirgi ne na alkiriya alkiriya kariya alkira kare rai da yawa na daga cikin mafi girman kare rai an yadda iya rajul ila gari abihi mutum ya yi da'awar danganta kansa zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba shine danganta kansu zuwa tsanin mahaifinsa ko wan mahaifinsa dai shi na gani ya gane matsayin mahaifinsa matsayin kanin ya fi matsayin wan ya fi to wanda yana da cikin mafi girman karya aw nuriya ainihu ma lam tara ko ya suna wa idan sa abin da idan bai gani ba wato ya ce yayin kwalbi da labarin da yin kwalbi ba ya ji wani ya bada labarin yayin kwalbi an yi dariya shi ma sai ce ni ma wasa na na yayin kwalbi ke ba wannan yana da cikin mafi girman kariya in ji manzan Allah aw yaqulu ala rasulillahi ma lam yaqul ko ya dingina wa manzon Allah abinda manzon Allah bai faɗa ba yawan manzon Allah kai yake da duk waɗannan suna cikin mafi jerin mafi girman karya wannan hadisi da wahul bukari imam bukari da waito abinda muka faɗa ya kuma daidai Allah ta mai tarayya cikin lada wannan mutum su da kowa mai yi ta alaƙa ya tunan assalamu alaikum wa rahmatullah na faɗa maka a hukuncin garban sauran da hukuncin garban kuma su yi da mu baya me yasa na ware ranar ko daban ne magana a sarrafa a ta na ware duma a ce amma ita ga abin da za a yi kada ka mata kamar yadda ne ba wa alaikum salam hmm. o Giba é escrito não. Não, não continua Giba. Não. Durante Sei. Bota aqui é ao livro. asali ma ba da asali za ta yi ayoyin alkurani kamar irin wannan da ya ce ko ba da asali cikin addini na suke son faɗa sama da haka idan kana son ka kori aljan sai ka karanta surutun baka amma ba ka lafiya ta Mm. ya kamata kowa ya kai don mutum ɗaya ya karanta bai yawa da sauran ba sai dai shi addu'a na rufe taro da addu'a baya zama al'ada a kowane taro wani lokacin sahabbai su yi wani lokacin ba ka yi mayar da kuro su to sai ya fitar da shi daga asalin abin da ya kamata sallata hakan zuwa yana cikin riba baya nuna cewa baya da sallah sallata da ban cikin riba ɗin sa daban na ji ai na yadda yana cikin ba, shi ke nan suke ta baya da sallah da yana cikin ba? hukuncin sallah sa daban hukuncin cikin riba sa daban ka fahimta ban ji ba da abin kabbara ya kama ya bai laifi ba amma dai ba a sun yi so ake yi su ta ko lokacin da suka ba da niyyar kafara ko tasbihi mutum ya subhanallah yawanci kan faru da da niyya ba emotion ne ba ka san yadda kake ba bisa da zaɓin ka bane amma in kana da zaɓi ba ka san lokacin da ka ka san lokacin da ka iya ka iya yi to bai kamata kai ba na alaikum salam hasbunallahu wa ni'mal wakeel ta tabbata da asali cikin karanta da iya da dama mutum ne idan yana jin tsoron wani abu da zai ko waɗansu suna kulla masa abin da sani ba kan cutar suka faɗa a yakin Allah kuma ya taimake su mai tambaya daga cikin tambayoyin da ke rubuce ke cewa ina kan azamin dalilan da ya sa ake samun saɓani tsakanin malamai wannan ai lakar ta guda ba fata wa ce a wannan ba sai dai a faɗa ma littafi da ka nema ka karanta ko ka nemi wanda ya ka iya wa ya karanta maka amma ba wai sun fatawa ake an wannan akwai littafi na shekul islam ibn taymiyyah da suna rafa'ul عن الأئمة الأعلام حق الملام عن الأئمة الأعلام كود zargi dangane da mashahuran malamai idan ka ga wani ya taba wani karka zargi ba cikin wanda littafin shekul islam ya bayyana sabubba da ke kawo sabani a tsakanin malamai kuma duka ana magana a kan malamai ɗin waɗancan na da mai jita ba mu ne yanzu mu ne yanzu ba malamai bane ba almajirai ne ɗaliban ilimi ne dan duk kano ba mu jita idan mutum ya zama mutabi'i ya karanta abin da waɗancan suka ce ya ga dalilin wane ya fi gamsu da shi ko ya fi ƙarfi ya riko da shi amma ba shi ya yi hali ya kansa ba ina fata mu fahimta rafa al-malam an al-a'immatul a'lam wannan shi ne littafin da idan mutum ya karanta zai ga abubuwa da ke kawo sabani a tsakanin jigajigan malaman da suka zuce baya a tarihi ta yadda kar mutum ya aibata musu in ya ga sun cika kan abu haka to duk wannan da ibn tabiya ke magana sabani ne wanda yake um, akwai yiwuwar ya yi za akwai abin da ke sabanin da akwai yiwuwar ya faru akwai sabanin da ba yiwuwar ya faru kuma wani ne yiwuwar saba da ganganci idan aka kai ga nasu ba ya halitta wani zo saba wa nasu kawai da son zuce su kuma ya san nasu wannan sabanin kuma bai kamata ka yi fito su bayan kasar su ba da bayani ina ba ta fahimta idan wani zo ya kawo bid'a wani zo ya rufe ta to ba ma ya cikin hawa ka kawo wanda ya kawo bid'a dan ka ba abin kidayawa bane ba malamai suka ce wale ta kullu khilafi ja'a mu'tabaran illa khilafan ya wajhu wajen an nazari ba dukkan sabani ba ne ba ake kira ya kuma a matsayin sabani ko sabanin da yana da dan makasaka a shari'anci wanda bai da makasaka ko kuɗin sa ba a yi ba ɓata lokaci Allah ka mu gani idan wuce littafi ne ta liya ba kowane karamin ɗalibi ne zai je karanta haram ba in gama mana bari in gama mana karamin littafi ne ba babba ba amma larabcin da ke cikin yana da sarki kuma ta yadda ya magana akan ka'idoji na ilimi masu ƙarfi dole idan mutum ba yana da ido sosai a fagen ilimi ba ba lalle bane ya karanta ya tafi fahimta ba haka idan mutum ya karanta ya ga ababen da kuma sai mutum yana da waɗansu mukaddimat na usulul fiqh ko musulun hadith za su buka masa ya gane littafin sannan idan mutum ya karanta da gane ba yau kansa adalci shine ne wanda ya kira shi ilimi ya fahimta da shi kare ya je kan abin da bai fahimta bai je gina a gurgurar fahimtar sai ke bin tafiya ya ce kaza ana ake samun barna a cikin ilimi me kace ya hakura shike rafa'ul malam an al-a'immatul alam fi sani dole ta banzuwa ana gudu ra'ayi ra'ayi na shafan tsakanin malamai sun ba da shawara da sauran uwa don wani ya samu dama zai je da yawan mazu'in haƙƙin su sama da ni sai wani irin wannan suna yake a shawara da sauran amma yana da kyau sosai da sosai wannan kuma yana tambaya dangane da kanwar sa mijinta ya rasu ina cikin ta kaba daga yin kwana arba'in sai ta ci gaba da zuwa makaranta ya halatta bai halatta ba don ta kaba ba kwana arba'in bane ta kaba ta kaba wata hudu ne da kwana goma kuma bai halatta sai za ta fita ta je makaranta ba har sai ta gama wannan kwanaki ta kaba zama a gida ɗaya ibada ne haƙƙi ne namiji kuma ibada ce ta ubangiji da haka ba a sabawa dole sai wannan kwanaki sun kare hakan da ya wuce kayan maganar ku sauran matar da mijin da ya fice su sauke kuma har ta je su sakin wani aure wani malami ya ce wai na dalili shi malami yana dalilin sai kawo dalilin sauna sai ka zo ka tambaye ni dan ni ka raina shi ka je ka tambaye sa mana ko shi ya zo da kansa mana za a kawo da za ka ba su amma su suna son sai ka faɗi da suke inda shi ne su kuma tassa saki biyu ta je ta aure yanzu ya dawo da ita kuma sai ya saki na uku kuma yake son ta ci gaba da zama wallahi ka koma da ita ta yi zina na faɗa ma gaskiyar abin da na yi imani da idan za ka je ka faɗa malamin da yake faɗa ma abin da kake so sai ka je ya faɗa maka kar ka kana sanar ka je ka faɗa wanda zai faɗa ma son zuciyar ka dukkan kaudon sun son zuciyar ka ka je ka zuwa da ubangiji inda rabu kana bilmin ka ma ka je ka tare da shi a zauren ka ci in ya isa zo ne sun daina dalili shi malamin gwamnati ke ba da bashin noma idan sai ta yi za ta ba da fasanta dukkan dubu ɗari za ta ba da dubu takwas wajen wasu suka ce mu na rura ce rura ce ka ci haram dan Allah ne dai abin da yake wannan jari ba wannan jari ba kuma tun da gwamnati ta ba ba abu ne mai sauki ku haɗu da mutane masu yawa ku zo ku ci a kare wannan riba tun da dai jihar da ake jihar ke ake idan karamar hukuma sai ku cika a lokacin gwamnati biyar mutanen mu abin da ya kamata su yi za ka yi yanzu ka ga wannan shi ne abin da mutane za a kawo mota goma su zo gidan gwamnati ko su je ofishin kwamishina na ma'aikatar aikin gona ko su je sakatariya ta lokacin gamma ko su je kofar haƙi su kike yi duk yi wannan amma ba za su yi wannan ba lokacin ɗan siyasa yake kusa ta kofa haya sai a je a rarraba musu dala ɗari ɗari a kwaso su ko mota ɗari zo suna kwana a wajen suna fitsari a kan titi suna cin rake suna cin amaro ba lada ko bukatar su ta duniya ba za su biya ba mutanen da suka zama a raha'in waɗannan wato kullum kuma mutanen mu sai da kai kanmu rashin maye mu ya kai mutuka abin da shine zamu yake ba zamu ba sai abin da yake shirye ana zo a sami mu araha. zai da su ce wani shugaban siyasa zai zo nan gurin gwamnati tana son tara masa mutane daga lokacin goma. ana cin tsoro daga kowace lokacin goma ana son bas goma ko bas goma shaidar ko bas da to sai a bai wani kungiyar wannan A kowane mutum ɗaya misali naira dubu ɗaya shi idan yi ne dukkan dubu ɗaya sai rike ɗari biyar biyar sai ba kowane mutum ɗaya ɗari biyar biyar shi ma wakilin sanatan na karamar hukuma ya ɗauke ɗari ɗari na kai ko ɗari biyu na kai kowane mutum ɗaya kawo shi a ɗari uku su faɗi wa mutane su kuma shafa kansa kuna yana yawo a cikin gari da masu inda da babu lada ko na fikin ko ba a cikin lamba da ya yi ba ya yi shi da ya ɓata kan lokaci ya zama a raba da yanki ana haka mutanen musulmi amma yanzu ba za su iya yin wannan gungun ba ba tare da wani kone kone ko da rage ba su yi gungun mota biyu ko mota uku a gasa a cikin da lokacin zama abin da kawo mu shine baki da aka kawo mana zai taimaka mana amma ruwan da aka sa a cikin da malamai sun ce haramun in ba halal ne ko lokacin mana za mu biya amma sun kasancewar haramun sai muna ganin ba za mu yi wannan ba kuma matuƙar ana son mu bayar da goyon baya kuma a nan gaba idan an zo a samu ƙuri'unmu to shi da a cire mana wannan abu yanzu wannan mota nawa ake bukata ta yi lokacin gama da hannun sura wannan kaga mota uku zuwa sama kabalantar za ka iya kawo mota a kiran waɗansu sowa ƙasa ta abin ma zai fi barazana ku je ƙofar haikili ku taru sannan da ƙofar haikili ku tafi lokacin gama a ƙasa ba wani zage-zage ba hayaniya kun cika sakarferiya samun ya fito ko ya fito ga wani ku jira ku samu wakilin fuska ku jira ku samu ɗan freedom wanda komai za su faɗa ku jira shi ne magana ta kare ba amma mutanen ba wayewar ka sai mutum ne kishi ne ba wani dalili za ta koyi larura bayan kana da yadda za ta yi abin a yaji mutum a kai kuma ya zama doka an cire a kun ji wani da sun fara aiki da a sun cire irin wannan bayan ruwa da sun da haka da dan ne a ko ta karamar hukuma za su ce ba haka ba ba da hujja a gaban Allah in ka cire ba ka ba kuma Allah ya cire wa wanda suka cire ba har guda wanda ya bayar da wanda ya karba da wanda ya rubuta da wanda ya shaida dukkan su manzo Allah ka hada sun cirewa hadisin da nan cikin rubul maram da kaje nesa abinda duk za ka iya yi kuma sai ka zo ka ce lagura kawai ta lagura ما كان النبي قد حانه ولي ذكي هل يدرك فما كان النبي قد حانه ولي لا يشيك فانه قد حانه وتتوسك على القرآن يأتي في كافونا أما قوة نيلي قال الله تكرابه في بعض تقوم وما كان تكي جديد وما كان تكي جديد فدوه لكاتب قرد بي في تفسير يا أيها النبي وكل أزواجك إن كنتم تريدون الحياة الدنيا فدوه يبني تفسير بخورمون على ذهب جديد an muka tambaya a islamiyya ko sai ka zo baka amsa a nan gudu wani kita wani malami ya ce kada a kalmar ubangiji zai ka faɗa sai kuma zan faɗa ya halatta a kalmar ubangiji ya halatta a kalmar ubangiji wani malami ya ce ya halatta ba ce ai ka hujja wannan magana shekara goma sha biyar ana magana ɗaya kan wanda ya sake tambaya ta wannan tambayar ko na gani zai da takarda duk ba gamsu da hudu zaman da sai karka faɗa karka faɗa amma karka nuzun samun kowa ni kuma sai na gamsu don nan hujjar ba a wuri na ba hujjar ba na san shekara goma sha bakwai da suka wuce a shekarar 1996 aka tattauna wannan matsala tsakanin shi malamin da yake cewa ba za a cewa Allah ubangiji ba da malam bashir haruna malam bashir haruna sai da ne kuma na tare da shi a wasu ne ya karanta a kayan daga baya ta jami'an Nijar ya karatu ya dawo da jina a kai jina karanta tattauna da suke a kafin ni da sauran ɗalibai ya umu ba za mu iya kawo hujjojin da malam bashir ya kawo ba da ƙa'idojin hausa da ƙa'idoji na harkar larabci da ke nuna kalma ta iyawa a asalin da suna ba da ma'ana daga baya a ba ta wata sabuwar ma'ana ba ta ba to ana gina mutane ne akan hukuncin ma'anar ta ba ta farkon ba da ita ake yin hukunci ko a cikin ƙur'ani ko cikin hadisi ko wani yanzu ya ce wannan ma'anar ta shekara ɗari biyu ko ɗari hudu ko ɗari biyar ko kafin zuwan musulunci wanda ita ake yin amfani da ita dole wannan ma'anar ita ce idan ka faɗi kalmar a yanzu bayan musulunci ya zo kuma za ta ba da wannan ma'anar wannan ya zama kuskure wannan ya saba ka'idar ilimi kusa kusa ba ilimi bane ba ya saba ka'idar ilimi ko a larabci ko a hauka ana samun wannan bambance bambancen tsakanin tsohuwar ma'ana da sabuwar ma'ana ko wanda yake bincike a kan ka'idodin yare ya san wannan da kuma ba ka ɗaukan ka'idar wani yare ka gina wa wani yare kowane yare na da ka'idodinsa yanzu ka'idojin na hau ba ta hukunta su ba ta hukunta hankali makon shi in na hau ba su zaka ka'idojin na hau larabci ba ta hukunta turanci da shi sai in ka karanta kuma na hau kuma turanci su kuma ɗabi'ar yaren da ba ɗabi'ar yadda ake sarrafa kalmomin da ba ina ba ta mu waɗannan su ne irin abubuwan da ya kamata a babban gaba cikin kalmomin da ya kawo mutu irin su makasin sarki menene menene din kaza yake yanzu da aka ce makasin sarki na nufin wanda yake kada sarki wanda yake wa sarki kika sarki yake kudawa a matsayin ganga ko kuma na yi kudin wata ta gina da shi ya fata wato sun tattauna tattauna mai tsawo wala mai tsayin sha'awa kada da shi malam bashir ya yi kokari ya kawo hujjojin da ya kamata a kawo na kare da haka idan kai kana nan sai ka faɗa kana ganin haramun ne ka duka rike kayan ka mana kai sai ka ce ubangiji amma ka zo ka ce kuma wani makar mutum sai na faɗa tun da na gamsu za a ce kai da kake ganin ba za a ce ba kar ka faɗa shi ne da sai ka nuna sabon mazhabinka ni ba zai nuna sabon mazhabina ba kun sai ka nuna sabon naki mazhabin ya haƙuri wa ina jin nayi za ta za ki da yawa idan na gaji ina jin fitowa ina jin abubuwa da yawa Allah ya ta fitar wanda ya kai shi gobe ko assalamu alaikum